Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na ko san akwai shiri na musamman na gabatuwan watan Ramadan sai kuma shirin mu na ƙarshe wato muryoyin masu sauraro. amma halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu hukumar lamuni ta duniya imf da kuma bankin duniya sun ce ba za su ba wa kasashen lebanon da syria kudade ba sai tare da sharuɗa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yara fiye da dubu ɗari ne a gaza suka fara karatu a makarantunsu na shekarar karatu sabo sannan za ku ji cewa kasashen afirka ta kudu malaysia da kuma colombia za su hana jiragen ruwa ɗauke da makamin wato na harin ƙasar isra'ila tsayawa a tashoshin jiragen su. madala yanzu kuma sai shikakkun labaran hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya wato manya-manyan shibiyoyin kudade a duniya sun ce ba za su ba da kudade don sake gina ƙasar lebanon ba sai sun cika wasu sharuɗa zuwa wani lokaci kuma su ne samar da hulɗa jakadanci da hamshi ƙasar isra'ila da kuma kwance da marar yaƙi na ƙungiyar hezbollah jaridar al'akhbar ta ƙasar lebanon ta nakalto shugaban hukumar imf kristalina gogiva ta faɗa wa gwamnan babban bankin ƙasar lebanon na riko wissam mansuri a wata haɗuwa da suka yi kan cewa ƙasarsa za ta sami kuɗaɗe wato sake gina ƙasar lebanon ne daga wajenta tare da sharuɗa rahoton ya ƙara da cewa kasashen lebanon da syria za su sami kuɗaɗe daga cibiyoyin biyu ne kawai don idan sun samar da dangantakar diplomasiyya da hamci ƙasar isra'ila sannan ƙasar lebanon kuma sai ta hada hada kwance ɗamara ko kuma kwace makamai na ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon wacce take yaƙi da hamci ƙasar isra'ila kafin haka dai ministan kuɗi na ƙasar lebanon yasin jabir ya ce bankin duniya ya ware wa ƙasar lebanon dala amurka biliyon guda don sake gina ƙasar lebanon bayan yakin da ƙungiyar hezbollah ta fafata da hamci ƙasar isra'ila labarin ya kammala da cewa idan ƙasar lebanon ta cika sharuɗa da ƙasashen yamma suka sharɗanta za ta sami kuɗaɗen a cikin watan maris mai zuwa haka ma ƙungiyar tarayyar turai tana da sharuɗa na bawa ƙasar lebanon euro miliyan 500 saboda ta taimaka a hana bakin haure shiga kasashen na turai a amma tare da sharuɗa wasu kafafen yada labarai na ƙasar lebanon sun bayyana cewa ƙasar tana buƙatar dala amurka biliyan shida zuwa bakwai don sake gina abubuwan da ƙasar isra'ila ta lalata a yakin da ta fafata da ƙungiyar hezbollah tsakanin shekara ta 2023 zuwa 2024 hamci isra'ila je ta amince da tsagaita wuta na dole bayan da mayakan hezbollah sun yi ta mata barna a yakin kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya ba da sanarwar cewa 'yan makaranta a gaza fiye da dubu ɗari ne suka fara karatu a makarantu a yankin a ranar 20 wato bayan yaƙi na rana ashirin da wato a ranar ashirin da uku ga watan fabrairu da muke ciki tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jami'in majalisa ɗinkin duniya yana faɗar haka a jiya alhamis kwana hudu da fara karatu a yankin na gaza bayan tsekun da aka samu saboda yakin da isra'ila ta ɗora wa ƙasar na tsawon shekara guda da watanni dujarik ya bayyana cewa a halin yanzu dai makarantu 165 ne suke suka buɗe ƙofofinsu ga yaran makaranta a gaza kuma ga mafi yawansu wannan shine karo na farko da suka shiga aji cikin watanni goma sha shida da suka gabata jami'in wato jami'an gwamnati a gaza dai sun bayyana cewa hamjikar isra'ila ta rusa kashi 85 cikin 100 na makarantun gaza a cikin yakin da ta ɗora wa yankin daga watan oktoban shekara ta 2023 labarin ya kara da cewa akalla ɗaliban makaranta 12,800 da kuma malamansu da kuma ma'aikatan makarantu 800 ne suka rasa rayukansu a yakin na shekara guda da watanni sannan hamjiksar isra'ila ta rusa cibiyoyin karatu akalla 1,166 a wannan yakin. banda haka yakin ya jawo asarar dala amurka biliyon biyu ga bangaren ilimi na gaza shugabannin afirka ta kudu malaysia da kuma colombia sun jaddada matsayinsu na hana jiragen ruwa dauke da makamai zuwa hamshiksar isra'ila tsayawa a tashoshin jiragen ruwan kasashensu tasharar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban afirka ta kudu sairi ramaphosa Firaministan ƙasar Malaysia Anwar Ibrahim da kuma shugaban ƙasar Colombia Gustavo Petro yana fada, suna faɗar haka a wani rubutun haɗin gwiwa da suka yi da kuma aka buga a mujallar Foreign Policy na wannan makon. Shugabannin sun bayyana cewa yakin da Amurkar Isra'ila ta ɗora wa Falastinawa a Gaza ya nuna yadda tsarin dokokin ƙasa da ƙasa suke da rauni a duniya. Labarin ya ƙara da cewa ko mu haɗa kai mu tabbatar da dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma dai dukkanin tsarin ya rushe isra'ila dai ta aikata laifukan yaƙi a gaza wa'anda suka haɗa da shafe al'umma a doron ƙasa inda a cikin shekara guda ta kashe mutane kimani dubu sittin da ɗaya tare da taimakon manya-manyan ƙasashen duniya ko kuma ƙasashen yamma masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta wacce take da cibiya a birnin Geneva na ƙasar Switzerland ta ba da sanarwar cewa ta sami cikakkun shaidu wanda suka tabbatar da cewa gwamnatin Amurka Isra'ila tana azabtar da Falasɗinawa wanda take tsare da su. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto ƙungiyar tana ba da wannan sanarwar a ji Alhamis ta kuma ƙara da cewa jami'an gidajen yari da kuma sojojin da isra'ila suna dukan kawo wuka kan falastinawa da suka shiga nunsu sannan suna azabtar da su sosai daga ciki har tare da yanke wasu daga cikin gaban jikinsu banda haka falastinawa da aka saka sun bayyana cewa bayan duka da kuma azabtarwa sojojin da isra'ila sukan hana magunguna ga waɗanda suke da rashin lafiya a cikin fursunonin da suke tsare da su shahidan hezbollah kimani 130 ne dai aka yi masu jana'iza a yau juma'a a kudancin ƙasar lebanon tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ƙungiyar hezbollah tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa ƙungiyar ta gabatar da shahidai da dama saboda kare kasar su kare kasar lebanon daga hamshi isra'ila labarin ya kara da cewa an gudanar da jana'izar ne a garuruwan aitarun da kuma aitashab inda mutane da dama suka halarci jana'izar labarin ya kara da cewa shaidan sun kai ga wato sun kai ga shahada ne a hare-haren da sojojin hamshi isra'ila suka kai kan kudancin ƙasar ta lebanon a cikin watannin oktoba da kuma Nuwamban shekara ta 2024 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai shiri na musamman dangane da gabatowan watan Ramadana mai alfarma. Shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1922 kasar masar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila kasar masar dai tana da tarihi mai tsawo wanda yake komawa zuwa ga shekaru 8,000 da suka gabata amma musulmi sun kwace iko da kasar 'yan shekaru bayan bayyanar addinin musulunci 'yan fatimiyya sun kwace iko da kasar masar a shekara ta 1969 har zuwa lokacin da mabiya salahuddin al-ayyubi su far da daular su a shekara ta 1172 shi kuma a farkon karni na goma sha shida miladiya daular usmaniya ta kwace iko da kasar sannan a shekara ta 1805 bayan da sojin taron dangi na kasar ingila da daular usmaniya suka sami nasarar korar sojojin napoleon na faransa daga mamayar da suka yi wa kasar masar turawan ingila suka fara shigowa kasar wannan ya sa mutanen kasar masar suka yi bore da ƙarshe dai a rana irin ta yau shekara ta 1922 kasar ta sake samun 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 aka tsaki ta buɗe wuta a yakin tekun fasha wanda shugaban kasar amurka na lokacin george w bush ya jagoranta masomin wannan yaƙi dai shine mamayar da shugaban kasar iraki na lokacin saddam hussein ya yi wa kasar kuwait a shekara ta alif da 1990 duk da ƙoƙarin da ake ta yi na gamsar da saddam hussein akan ya janye sojojinsa daga cikin kasar kuwait hakan ya ci tura daga wannan lokaci ne kuma tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya amurka da burtaniya da kuma faransa suka jagoranci yakin fitar da sojin saddam hussein da karfin tuwo daga kasar kuwait bayan tsagaita buɗe wutar ne aka shimfiɗa wasu sharaɗa guda 21 ga saddam hussein wanda kuma ala tilas ya amince da su sannan kuma aka ɗora wa ƙasar iraki wasu takunkumai da ƙarshe amurka da birtaniya suka kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta 2003 da sunan yana mallakar makaman ƙare dangi wanda kuma har yanzu ba a samu wasu dalilai da suke tabbatar da hakan ba masu wurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan fabrairun shekara ta 1986 aka harbe olaf palm firaministan kasar sweden na lokacin a lokacin da ke dawowa daga wani gidan wasan kwaikwayo a stockholm babban birnin kasar sweden ne tare da matarsa aka harbe shi an haifi palm a shekara ta 1927 kuma ya rasa mahaifinsa yana ɗan shekara bakwai a duniya bayan ya kammala karatun sakandare ya tafi ƙasar amurka domin ci gaba da karatu a jami'a bayan ya dawo gida kuma ya shiga jam'iyyar social democratic party ta ƙasar sweden ya zama shugaban jam'iyyar a shekara ta 1969 kuma ya ci gaba da riƙe wannan matsayi har zuwa ƙarshen rayuwarsa olaf ya kasance firaministan ƙasarsa daga shekara ta 1969 zuwa 1976 da kuma 1981 zuwa 1986 ya yi adawa da manufofin warin launin fata na tsohuwar gwamnatin afirka ta kudu da kuma gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta isra'ila da haka ake zargin cewa wakilan ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe ne suka kashe fam a shekara ta 1986 masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata rana irin ta yau 28 ga watan fabrairun shekara ta 1916 harry james marubuci ɗan ƙasar amurka ya rasu an haife shi a shekara ta 1843 a cikin iyalai masana adabi da al'adu a birnin new york na ƙasar amurka amma kasantuwar mahaifinsa da kuma sauran danginsa masu hali ne wanda kuma sun so amurka a matsayin baƙi daga ireland wannan ya ba shi damar aiwatar da abubuwa da dama a cikin sauƙi. musamman ma bangaren rubuce-rubuce wanda ya ta yi a kasar amurka kafin ya koma ingila a shekara ta 1876 masu saurare ko san cewa shekaru 503 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan fabrairu na shekara ta 1522 mutanen kasar sweden suka yi tawaye ga mulkin sarki christ na uku wanda ya mayar da sweden din da norway baki daya suka zama karkashin mulkinsa gotthard vasa shine jagoranci zanga-zanga da kuma tawaye tare da taimakon mutanen yankin forstester na sweden inda shilanta bore domin samar da 'yanci ga ƙasarsa a sakamakon haka da kuma wannan bore da aka yi wanda ya samu goyon bayan jama'a an kori christ na uku kuma gosta basa ya zama sarki wanda ya kafa daula ta basa a sweden bayan kusan karni uku na mulkin sarauta a sweden an kawo ƙarshen salon mulkin sarauta a ƙasar a shekara ta 1818 bayan da marshal baptist kwamandan sojin faransa ya kwace iko da sweden kuma ya kwashe tsawon shekaru shida yana iko da ƙasar. a'uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wa salamu ala asharfil mursalin Saidina wa nabiyina muhammad wa ala ya bi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman da za mu gabatar muku domin watan ramalana wanda kafin kamawan watan za mu fara da ɗan takaitaccen bayani kan yadda watan kamariya yake kamawa a shari'a. Azumi ɗaya ne daga cikin wajibai masu muhimmanci da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta su a kan bayinsa sakamakon irin maɗaukakin tasiri da fa'ida mai girma da suke da shi a kan mutum da al'umma baki ɗaya. Kuma saboda girman matsayin azumi ne, Allah maɗaukakin sarki ya wajabta shi a kan sauran al'ummomi kafin bayyana musulunci. kamar yadda ya wajabta shi akan al'ummar musulmi. Allah maɗaukakin sarki da buwaya yana cewa, Ya ku waɗanda kuka yi imani, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda so gabace ku, ko za ku ji tsoron Allah. Suratul Baƙara aya ta ɗari da tamanin da uku. Rabe-raben azumi na wajibi a shari'a suna da yawa, amma mafi muhimmanci daga cikinsu shine azumin watan Ramalana mai albarka. domin yin azumi a cikin watan Ramalana yana daga cikin muhimman wajibai a shari'ar Musulunci, kuma ɗaya ne daga cikin shika-shikan Musulunci biyar da aka gina addinin Musulunci a kansu. Har ila yau, shari'ar Musulunci ta kwaɗaitar da mutane yin azumi, kamar yadda ya zo cikin ingantattun hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa cewa, Hakika azumi garkuwa ne daga wuta, kuma azumi zakka ne na jiki. hakanan faɗin manzon Allah da ke cewa barcin mai azumi ibada ne numfashinsa da shirinsa tasbihi ne ayyukansa karɓaɓɓu ne addu'arsa amsassu ne kuma ƙamshin bakinsa ya fi ƙamshin almiski a wajen Allah azumi allugga yana nufin kamewa daga wani abu yayin da a shari'a yake nufin kamewa daga wasu abubuwa ke ɓantattu a wani lokaci ƙayyadadde don haka Azumi a shari'a yana nufin kamewa daga wasu abubuwa keɓantattu da ake kira da mufaddirat a larabce. Misali, ci da sha, tarawa da mace, fitar da maniyi, ƙaƙaro amai da makamantansu. Daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana, wato daga lokacin sallar asubahi zuwa lokacin sallar magariba, da nufin neman kusanci a wajen Allah, inda wazabcin azumi da rana a cikin watan Ramalana yake farawa daga ranar farko har zuwa ranar ƙashi, wato zuwa lokacin kamawan sabon watan Shawwal. Saboda haka, za mu ɗan yi takaitaccen bayani kan yadda watan kamariya yake kamawa da yadda yake mutuwa kamar haka. Watan sama na kamariya bayan haihuwarsa yana kwanaki talatin ne ko ashirin da tara kafin ya mutu, kamar yadda dalili na shari'a ya tabbatar kuma bincike na ilimi ya ƙarfafa hakan. domin bincike na ilimi ya tabbatar da cewa wata yana kewaye duniya ce da take kamar ƙwallo daga kusurwar yammaci zuwa gabashi wanda watar kamar duniya ce rabinsa yana fuskantar rana sai ɓangaren da yake fuskantar ranar ya yi haske saboda haka yankunan duniya da suke ɓangaren hasken watan su kasance a lokacin rana yayin da sauran yankunan duniya da suke ɓangaren wata da baya fuskantar rana suke lokacin dare kuma lokacin da watan ya ci gaba da juyawa sai yankunan da suke rana su koma cikin duhun dare su kuma yankunan da suke cikin dare su koma cikin hasken rana haka watan zai ci gaba da kewayawa har ya kai ga lokacin da duniya ta shiga tsakanin wata da rana sannan watan ya ci gaba da tafiya har ya tunkari tsakanin rana da duniya wanda haskensa zai fara dushewa har ya shiga tsakanin rana da duniya sai ya zame hasken watan ya ɓace ba a ganinsa wannan tsakanin rana da duniya ana kiransa da almahak kuma ɓuyan hasken watan shi ake kira da mutuwan wata a lokacin da wata ya fara fitowa daga tsakanin rana da duniya wato wajen da ake kira da almahak ɓangaren watan da yake fuskantar rana Hasken sa ya fara bayyana a ɓangaren duniya da ke kusurwar yammaci. Wannan ɓangaren watan da ya bayyana shi ake kira da haihuwan sabon wata, wato hilal a larabce, inda watan zai ci gaba da fitowa daga almahak, har sa ya bayyana, inda ake kiran watan a wannan lokacin da badaru a larabce. Saboda haka, a nan za mu fahimci abubuwa kamar haka, a lokacin da wata ya shiga tsakanin rana da duniya. wajen da ake kira da almahak a larabce haskensa ya ɓace mutanen da suke duniya suka bar ganinsa shi ake kiran wannan lokacin da cewa wata ya mutu a lokacin da watan ya fara fitowa daga tsakanin rana da duniya wato daga almahak haskensa ya fara bayyana ga mutane da suke duniya ana kiran watan a wannan lokacin da cewa an haifi sabon wata wato hilal a gefe guda kuma malamai sun kasa haihuwan wata zuwa gida biyu kamar haka. Na farko, a lokacin da wata ya fara fitowa daga tsakanin rana da duniya, wato wata ya fara fitowa daga wajen da ake kira almahak a larabce. Hasken watan zai fara bayyana ne a lokacin da rana za ta faɗi a sararin samaniyar yammaci, wanda baya ɗaukar lokaci mai tsayi yakan ɓace, kuma yana da wahala a ga watan a wannan ranar da ƙwayar idon ɗan adam. a nan hasken watan da ya bayyana wanda ba zai yiwu a ganshi da ƙwayar idon ɗan adam ba ana kiransa da haihuwan wata na ɗabi'a na biyu a lokacin da wata ya fara fitowa daga tsakanin rana da duniya wato haskensa ya ci gaba da bayyana a sararin samaniyar yammaci wanda zai yiwu ƙwayar idon ɗan adam zai iya yiwuwa ya ganshi sai dai idan akwai wata matsala a sararin samaniya misalin hadiri ko hazo da makamantansu to anan ana kiran hasken watan da ya bayyana wanda zai yi ƙwaye irin ɗan adam ta gan shi, da haihuwan wata na shari'a sakamakon wannan rabe-rabe za mu fahimci cewa haihuwan wata na ɗabi'a yana riga haihuwan wata na shari'a inda a misali watan ɗabi'a zai fara a daren asabar shi kuma watan shari'a ya fara a daren lahadi amma abin lura a nan shine haihuwan wata abu guda ne iyaka dai a lokacin da ba zai yiwu a ga watan ba a ranar farko da ƙwayar idan ɗan adam saboda raunin haskensa shi ake kira da haihuwan wata na ɗabi'a yayin da kuma watan ya ci gaba da fitowa daga tsakanin rana da duniya haskensa ya ci gaba da bayyana inda zai kai ga matakin da ƙwayar idan ɗan adam zai iya yiwa ya gan shi idan babu matsala a sararin samaniya ake kiransa da haihuwan wata na shari'a bayan takaitaccen bayani da muka yi dangane da yadda haihuwan sabon wata yake to abin tambaya a nan shine shin ya halatta a shari'a a yi amfani da na'urar zamani kamar madubin ganin hangen nesa wajen ganin wata? Mashahudiyar magana a tsakanin malamai ita ce, ganin wata dole ne ya kasance da ƙwayar idon ɗan adam, amma wasu malamai sun bayyana cewa za a yi amfani da na'urar zamani, misali madubin hangen nesa, wajen tabbatar da ganin wata, ga kuma yadda fatoyin malaman suke kamar haka. Wasu malamai sun bayyana cewa matuƙar wata ya riga ya fito daga almahak wato daga tsakanin rana da duniya kuma zai yiwu a iya ganinsa da ƙwayar idan ɗan adam amma wani dalili ya hana ganin watan misalin hadiri ko hazo ko kuma mutane ba su ɗauki matakin duban watan ba da makamantan haka to a irin wannan hali za a iya yin amfani da na'urar zamani misalin madubin hangen nesa wajen tabbatar da ganin wata ko dogaro da faɗin amintattun malaman ilimin taurari da suka tabbatar da haihuwan wata ta hanyar fitowarsa daga almahak wato daga tsakanin ranar duniya kuma watan ya kai matsayin da zai yi kwaya idan ɗan adam ta iya ganin sa, da ba don matsala da aka samu a sararin samaniya ba wasu malaman kuma sun bayyana cewa ko da wata ya riga ya fito daga almahak wato tsakanin rana da duniya kuma zai iya yiwuwa kwayan idan ɗan adam ta gan shi. amma wani dalili ya hana ganin watan to matuƙar dai ƙwayan irin ɗan adam bai ga watan ba to ba za a dogara da faɗin malaman ilimin taurari ko yin amfani da na'urar zamani misali madubin hangen nesa wajen tabbatar da ganin wata ba har sai lokacin da aga watan da ƙwayan ido ko kuma wata da ya zo ƙarshe ya cika kwanaki talatin to anan sai washe gari ya zame farkon sabon wata domin mun bayyana cewa watan kamariya baya wuce kwanaki talatin kamar yadda baya kasa kwanaki ashirin da tara bisa dalili na shari'a da ingantattun binciken ilimin zamani fa'ida wasu malamai sun bayyana cewa za a iya amfani da na'urar zamani misali madubin hangen nesa wajen duba wata a sararin samaniya a ranar 29 da ake fara duban wata idan aka tantance wajen da yake sai kuma a koma ga dubansa da ƙwayan ido inda hakan zai sauƙaƙa wa mutane wahalar duban wata to jama'a da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu باسمك يا الله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 wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana mai magana salisu haya dan nijar daga fati kisan kwara state tare nigeria lalle wata azumin ramadan yanzu dai a halin da ake yanzu shirye muke da jiran shi allah ya kai mu ranar da za mu ga wata kuma mu harrama daukar azumi kuma muna fata allah ya kawo mana sauƙin rayuwa dangance da wannan tsadar rayuwa da muke ciki albarkacin wannan wata na ramadan allah ya kawo mana sauƙin wannan tsadar rayuwa a ce duk lokacin da muka fara azumi ba za mu samu irin tsadar kaya ba haka kuma bisa ga haka ina kira ga 'yan kasuwa da shugabanni na gwamnati zuwa sarakuna don allah su tsari mai kyau yadda kuma mutane kowa zai samu sauƙin rayuwa 'yan kasuwa ku rage ma kwastomomin ku da suke sayan kaya kuɗi sarakuna kuma ku tsaya tsayin daka ku ga lalle komi bai yi tsada ba irin haka nan musamman ma zuwa irin shugaban kasa shugaban kasa su ya kamata a ci sun zamana da 'yan kasuwa sun bi tsarurruka 'yan kasuwa ya za mu da ku yanda mutane za su samu sauƙin rayuwa talakawa to amma sarakuna in sun yi kokari wasu daga cikin su lalle suna kokari wasu kuma gaskiya ba sa damu akan wannan musamman kuma shugabannin kasashe su ko sai guda guda wanda ke haka nan mai magana salisu haya dan Nijar daga Fati sankwara kwara ta tarayyar Nigeria sashen Hausa Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sala Usman daga dan bakin kasuwar ta Hansa da magaram Jamhuriyar Nijar. Mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka. To dangance da wanga matsawar lokaci na watan Ramadan wanda zama shiga a kwanan nan muna ta'adda Allah ubangiji ya sa yanda muka shige shi lahiya kuma Allah ubangiji ya sa mu kare lahiya. Kuma muna ta ma Allah godiya subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci bayan haka kuma gashi Allah ubangiji ya nashi iko ana tunanin azumi zai zo cikin wani yanayi zai zo cikin tsadar rayuwa cikin rashin kuɗi to Allah da iko shiga shi kuma komi na abin da ya danganci abinci da kayan masarufi yana ta sabkowa yana ta karerewa da haka muke ma Allah ubangiji godiya muna roƙon Allah kuma dukkan wani wanda yake da muguwa aniya akan wannan azumi na watan Ramadan musamman ma irin 'yan kasuwa wanda suke tara abinci su gani sai lokacin azumi ya su fito su da shi da tsada dan saboda talaka ya sha wuya to Allah ubangiji kai ya ba su sa'a kuma muna roƙon Allah yadda shugabannin duniya suke ci gaba da maganganu na ganin a karere abinci ya sarko don kowa ya samu ya yi azumi cikin sa'ida fa Allah ubangiji ya tabbatar mana da haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radiyon jamhuriyar musulunci iran kai sai kuna tare da ali idi sumail wanda aka yi sani da ali jamaika a nan cikin garin magaran kitari zahar da magaram a cikin jamhuriyar nijar alhamdulillahi lalle ana shirye-shiryen kama wala azumi tunda azumi farilla ne sai dai kalu dogale wanda ba a rasa ba na yau da gobe shine na ɗan abubuwan masarufi waɗanda kusan kullum 'yan mu suka ƙara musu kuɗaɗe kullum kayayyaki haihawa suke musamman irin su sukari da su shinkafa irin su maka da abubuwan da ya masarufi da su hulawa to muna fatan allah ubangiji ya kawo abin da duk za a sai wannan abubuwa za a warware lafiya muna fatan allah ya kawo abin da za a yi hidindimin azumi lafiya a gare lafiya mun gode jamhuriyar musulunci iran kuna tare da alidi ismail wanda aka sani da ali jamaika cikin magana ki tare jihar da magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyo Hausa Radiyon Tehran Jamhuriyar Dina Musulunci muna gaida ku muna muku fata alkhairi musamman masu sauraron mu yau da kullum da kuma uban shiri Hassan Barka ina gaida yan uwa baki ɗaya da ke cikin wannan shafi ne tara albarka mai magana Isu Mahmudu Isufu dan asalin Nijar ko dan jihar Maradi mazaunin Italiya dangance da azumi da muke shirin kama sati mai kama in muna cikin masu rai da lafiya lokaci mai alfarma dama mai albarka sai mai rabo kan dacewa ya gane shi to na da wannan maudu'in da aka dora akwai wani abin takaici wanda shekaru aru aru ya ke jaye baya da yadda abinci ke da sauki a watanni goma sha ɗaya na addinin musulunci da an ce maka ramadan ya zo za ga komiya hau sama wani yana da hali ya sai abin da yake so da cada shi wani kuma bai da karfin sayan abin da yake so musamman mai azumi da kai na saka abin kwalam don abin sawa a baki abubuwa da yawa ya kira da shugabanninmu na addinin musulunci baki ɗaya na yankin afirka tun daga shugabanni masu mulki su sassauta ma manya-manyan 'yan kasuwa wajen shigo da kayan masarufi na sayar matalakawa a cikin ƙasashe daban-daban Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Biyo ta wasa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke bamu dama don tofa albarkacin bakin mu. Dangance da ra'ayi da kuke ba da shiga tsare-tsaren watan azumin Ramadan, to alhamdulillah muna matukar godiya inda da ranmu da ran lahiya to muna bukatar eh, Allah kawo watan azumin Ramadan mu ibada cikin tsari, cikin lami lafiya, cikin lahiya da kwanciyar hankali. mu da gurin mu guda ne eh, Allah tabbatar mu da alheri Allah kama mana Allah ba mu abin da zan sai kayan masaruhi da suke tsada musamman ma 'yan kasuwa ina shan hankali da lokacin watan ramadan ya kama zaka gani ana tsadar rayuwa abinda ake neman lada don ka samu gobanka amma ya gani lokacin azumin ramadan abubuwa suna hauhawa suna wanga to babu abin da zamu ce muna fata Allah ka saukin abun Allah buwa mu lahiya da rai da lahiya da abin da mu sai shi mai magana mun masalisu wanda ake kiran shi Dozman shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka rashin jihar da magarba to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Murya radio na Iraq. Da farko dai suna na isiya manaja mai kabu kawo bakin kofar ta shafuffa a nan jihar da magana daga nan Nijar. Malam Asan Barka muna maka fata da kai kai da ma'aikatan radio na Iran. To wannan maudu'in da aka dora mana na watan azumi Ramadan da muke shirin kamawa in sha mu Allah in Allah ubangiji ya nuna mana wata to ubangiji Allah ya sa mu yi watan Ramadan lafiya mu kare lafiya kuma Allah ubangiji ba mu ladan dukkan ibadun baki daya to malam Hassan barka zan ba da ra'ayina dangane da wasu abubuwa a cikin watan Ramadan musamman ya kamata ina ba da shawara da musulmi na duniya ya kamata idan wani aka shiga wani watan Ramadan mai albarka ya kamata a rage wasu abubuwa wanda wanda za su saba ma azumin mu mu rage wasu abubuwa da yawa abubuwan gasiran farkatai kuma mala asa barka ina so ba da ra'ayi na bisa kan harkar tsadar rayuwa dan Allah dan annabi musulmi na duniya dan Allah da annabi musulmi na duniya a tausaya ma dan uwa musulmi a tausaya uwa musulmi wannan kayayyakin dan Allah da annabi musulmi dan Allah dan annabi duk wani musulmi wannan kayayyakin da Allah ko rage kusan ko shi kasa domin musulmi ya amfana Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassalaju Omar daga anguwar Sabon Gari da magaram Camburi Nijar. Na so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana. To gaskiya mu kiran da za mu yi babban kiran mu ga 'yan kasuwa ne ganin yadda duk lokacin da aka ce ga azumi nan ya gabato sai ka ga komi yana ƙara farashi a kasuwanni kenan muna kira ga 'yan kasuwa wannan azumi dai musulmi ne suke shi kuma muna kyautata zan kuma 'yan kasuwan nan duka tare muke azumin na dauku kenan ya kamata a ce mutum ya sauƙaƙa ko dan alfirmar wannan watan na azumi da zai kama ganin masu ƙaramin ƙarfi sun samu abin da za su dinga yin buɗe baki cikin sauki na gode ku tashi lafiya salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatuhu radio tarin murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan watan ramadan wanda yake mana eh, barka da zuwa to muna addu'a Allah ubangiji ka sa mu shige shi cikin sa'a kuma Allah ubangiji ka sa mu karbi Allah karbi ibadun mu kuma Allah sa mu shi lafiya mu kare shi lafiya kuma muna kira ga yan uwa musulmi to watan taimako ne watan kyauta watan roƙon Allah duk abin da ka kake cikin wannan lamari ka jage da roƙon Allah Allah ubangiji duk abin da kai ya yafe maka kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce kuma yan uwa musulmi mu dage da taimako taimakekeniya abincin nan ko 'yan kuɗin da zaka ba wani ko kuma abin da zaka da ko a gida ko a makwabta to ya kamata a dage a wannan kuma Allah wani ba mu ladan lamarin ba mu ladan ibada na gode rediyo ta hira murai musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai muku magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa, kwamin ɗin galama a wakili masu kyau da saurari na reshen jihar Tawa. Alhamdulillah ala kulli hal sai mu ce muna a halin Eh, maraban lale da tahowa wannan wata na ramadana ubangiji allah ya bamu lafiya da zama laya a cikinsa allah ka ba da mu sannan kuma banki yana da shugaban ƙasa, abdurrahman chani yan kasuwa shi musu husa, sauƙin takas masu ɗauko kayan ƙasashen waje shi musu sauƙi su kuma su sauƙa ma talakawa sauƙa ma kawunan su suna kasuwanci amma wanga wata ya kamata su nemi riba kaɗan sannan kuma kirana da mutanen ƙauyuka musamman talakawa yan uwata da ka ce dan ka bai da abinci ka ce a'a wai kai tuwo ka yi tuwo ka shi ko ko ko a'a in ka tsaba ɗibi tsaba ka bashi ko ka bashi kuɗi sai ne ya sanar nuna gidanai amma ka ce sai mai da ce ka ce ka kire mutum shan ruwa gidanka ko a bashi gidanka to iyalin ba. ya ne amma ɗiba ka bashi zo gidanai shi gyara sa'annan kuma kira na da eh, da jujjuka a lokacin wannan wata dan Allah ya tosaya mu talakawa tosaya mu bayan Allah yau da ka zo gidan kwaso daga dan talaka sai dan talaka amma dan wani mai makami ba za ka samu ne cikin wannan mugun hali ba Allah ya sauka Allah ka tausaya mana albarkacin wannan wata na Ramadana muna kira ubangiji Allah subhanahu wataala da yan uwa gabaki daya a zan yahi mu juna a nemi juna gahara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara, Gusau Local Government Magami, Mobile Chairman na kungiya masu kira da sauraro Radio afirka. alhamdulillah muna godiya ga ubangijinmu mai kowa mai komai da ya nuna mana cewa wannan rana wannan shekara ta zagayo lafiya kuma ta sami mu cikin koshin lafiya alhamdulillah shirye-shiryen azumi duk da dai mun tsinci kanmu a cikin yanayi na tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma abin da ya shafi bangaren security to alhamdulillahi bakin gwargwado mun shirya wannan azumi to muna fata ubangiji allah ya ba mu ikon fara wannan azumi lafiya kuma ya samu karshen shi lafiya allah ya samu yi ibada tsaftatatta kuma mu yi ibada karɓaɓɓiya kuma daga karshe muna kira da gwamnatin najeriya da ta diba girman allah kuma ta diba halin da al'umma take ciki wato talakawa na rashin abin da za su ci su sha to da wani tsari wanda zai taimaki al'umma da taimakon abinci da abin sha da sutura domin al'umma su samu sassaucin wannan azumi da za a fara kuma roƙon subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu gama wannan ibada lafiya ya sa mu cikin bayan sa da za a yanta a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ta Najeriya da sauran ƙasashen mu na musulunci mu faɗin duniya ga baki ɗaya daga naku Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wata lokacin gami magami a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon kasar iran suna na sani dawowa da suka tsasin furu a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar kuma da yan kwanaki suka rage da eh, musunduma cikin watan azumi watan rahama to gaskiya dangance da hukumar ce sadalar masarufi to gaskiya dai bana an dan samu sauki dangance da yance shekarar da ta wuce sai dai matsalar da ce hakika kayan masarufi ya sauko duba da cewar kama abinci masara gero ne shinkafa ce to kawai matsalar dai eh, akwai matsalar rashin kuɗi a hannun Shi ne ma dai babban matsala. to amma muna fata dai Allah dai ya shige mu gaba Allah ka ba mu ikon gudanar da wanga ibada da take tunkaran mu a cikin walwala kuma a cikin yarwa a cikin wadata da dukkan wanda baya Allah ka bashi kuma ina kira ga masu hannu da shuni ya kamata a ce cikin wanga wata an Tallafa tallafawa wanda ba shi da shi domin a samu ladin eh, wanga wata da yake tunkara mu na azumi sanda walaska tsatsun burma cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. sunana ibrahim mai wankin hula a garin maigode a kimba jihar neja memba amurka matasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya wannan wata mai albarka da ke kara karato mu muna murna da fatan ciki da fatan allah kara mana lafiya ya hore mana lafiya da zama lafiya game da ainihin ibadun da zamu rika yi sai dai jan hankali ga 'yan kasuwanninmu musamman ƙasa ta najeriya domin a hakikanin gaskiya 'yan mu na ƙasa ta najeriya mafi yawancin lokuta akwai rashin imani kuma da rashin tausayi game da ainihin ainihin ciyarwa ko kuma a ce sayarwa game da ainihin abubuwan da za a rika amfani da su a lokacin ibada suna da cewa allah ya hore musu dukiya ta zama to rahama gare mu ta zama to rahama gare su ba ta zama to azaba gare mu ta zama to azaba gare su ba domin abu ne zama azaba gare su idan ba su kyautata ba za ta iya zama musu azaba a nan duniya kuma za su zama azaba to da fatan ubangiji Allah gane da yan kasuwanmu yan kasuwanninmu Allah gane da yan kasuwanninmu su gane cewa duk abin da za a cikin wannan wata lallan kama kalada ake yi da fatan Allah ya gane da su Ibrahim ya wanke hula a garin mai Maigodi a Kimba jihar Niger Assalamu alaikum rediyon Tehran ne magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. Ubangiji Allah ya kamu na wannan bako da zai zuwa lahiya. Ya zo lahiya ya karda mu lami lahiya. Talakawa Ubangiji Allah ya ba ku ikon yin azumi. 'Yan kasuwa, kumar san, ku rage makaya kuɗi, ku rage makaya kuɗi. sai ku samu lada kayan da dukkan abin da aka sai da dala ɗari ka sai da tamanin ka samu lada gare shi 'yan kasuwa manya suna rage ma ƙanana kuɗi ƙanana ne su suya ƙara kuɗin Allah ya ba bada sa'a Allah ya taimaka Allah gwada muna an yi wannan baƙo. ya zo lahiya ya ƙare lami lahiya ga masu rayuwa kuma in bai iske mu ba Allah ya cika muna da imani Allah sa mu cika da kalimar shahada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran muna muku fatan alkhairi kuna magana da Halilu Musa daga Maradi a Dan Tsoho a Jamhuriyar Niger to dangane da shirye-shiryen azumin watan Ramadan shiri ne gaskiya mai girma niyya tsarkake zukata tattalin abin da za a yi buɗe baki da shi Allah ya sa mu dace don gane da haka muke kira ga 'yan kasuwanmu da ma'aikata da ma waɗanda suke da dama a cikin wannan watan da su kokari su dama ta su sha na taimaka ma mutane da kyakkyawan magana da dukiya da ɗabi'u kyawawa musamman 'yan nijar da 'yan najeriya kowane mutum malamin kan shi kyauta kyautata niyyar mu yi addu'a mu roƙi allah ko allah zai kawo mana matsalolin tsaro da ke damuwa arewacin najeriya muna muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Shiri na dai wanda a cikin sa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan yau da kullum. Malami na gaba sai ka sha mace. Sashen Hausa na gida radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana samun na suke dan mutan limanci bar jamhuriyar da dangace da wani murmi da kaza na eh, shirye-shiryen shiga watan Ramadan. To na farko dai muna wata in Allah sa da rayuwarmu to allah sa mu gan shi lahiya kuma ya zo lahiya kuma ya wuce mu lahiya sannan muna addu'a allah ba mu lahiya da zama lahiya kuma a ba mu albarkar da ke cikin shi sannan a nan ina ƙara tuna ma magabatan ƙasashenmu su ji tsoron allah da irin halayen da al'umma talakawa ke ciki kenan kowane magabaci da ikon da zai iya sawo abinci ko da rahusa ko kyauta ya ba bayan allah domin a samu a shi yin ibada haka 'yan kasuwa kuma da mu talakawan kowa Allah ya baya kowa da yan kana da kadago ka canza ka dauki yan baka ka ba wani bawa Allah sadaka a ciyar da makwabta a ciyar da bayan Allah miskinai a ciyar da dukkan wani mutum da ya kamata a cida saboda wata ne na rama wata ne na alqur'ani kuma a yawan ta karatu sannan a yawan ta kyautata ma yan uwa a yawan ta eh, ciyarwa da sharwa domin falalar da lada yawa gare su saboda haka muna addu'a Allah sa da mu za a yi kuma Allah sa mu wala laya kuma Allah sa mu kare kuma Allah ba kasan mu laya da zama laya kasashen mu na Afirka musulunci baki daya Allah tsare mu tsare addinin mu sabon sai da mutane mutum yawar jawariyar Hassan barka a tashi laya muna godiya kwarai Allah biya mu bukatu Allah ba mu laya da zama laya mai albarka Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar wannan mawudi da aka aje yayi daidai komi lokacin shi ne a lokacin a yi shi muka yi addu'a Allah ya gwada muna baɗi muna cikin masu rai yanzu ma Allah ya gwada muna kamawa azumi muna cikin masu rai kira ga 'yan kasuwa aka ci ga nan gizo ba ta wuce kuɗi 'yan kasuwa musulmai saboda Allah da annabi saboda Allah da annabi tun daga manyan har ya kai kankana da Allah da annabi kayan masarudi ka a ƙara mishi kuɗi ka a ƙara mishi kuɗi ku bar shi haka abinda shekara guda duka ba Allah bai baku ba wata guda Allah bai baku shi kenan ina kira ga 'yan kasuwa su yi haƙuri da allah ka ƙara ma kaya kuɗi musamman kaya ɗanye e, kuma yana kira ga gwamnati duk wanda ya ƙara ma kuɗi gwamnati ya sa mishi sanda sanda shi ta iko tun shi gwamnati hawa ban kowa ne kenan ya ɗauki mataki kuma gaba dai gaba da nijar allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu da ƙasar musulmai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu don radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran muna fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin laya san barka na ƙara turo rubun gaisuwa gare ka da dukkan abokan aikin ka mai magana na kusalin ɗan gagan da yake a nan unguwar a garin maraɗi. To wannan maudi da kuka aza lalle kun aza shi daidai da lokacin kuma babban shawarwari da zamu badawa ga 'yan kasuwanmu da magabata da duk wani mai hannu da shuni mutane mu dubi allah mu dubi annabi mu tausaya mu bayan allah wata ne na bukata wata na bukata ga yan uwa musulmi yan uwa bayan Allah akwai bukatu da dama a yanzu ma ba azumin wasu ya sa kara da rayuwarsu balle azumi ya kama wannan wata ne na ibada wanda kowa duk musulmi yana da kufa ai ta ibada yan mu a taimaka masu hali a taimaka magabata a taimaka ƙara taimaka saboda talakawa su samu dama dama su samu dama ibada cikin nutsuwa to ubangiji allah ya sa eh, wannan shawara ta za ta kai ga kunnuwan duk inda ya kamata kai allah ya ba mu iko kuma allah ya sa ibadar azumi cikin koshin lahiya ya ba mu iko mai